kamar yau mun waye gari da wani da wani wani tashin hankali ko yara ƙanana yara ƙanana an ɗauke su kwana casa'in da wani abu an je an kulle su an zo an yi masu wani hukunci tun daga ɗaukan nasu da irin abin da ake tuhuman su da shi da irin hukuncin da aka yi masu duk sai ka rasa gane wai kuwa da gaske muna son Allah ya tausaya mana wai da gaske muna son rahamar Allah to wannan ba karamin tashin hankali bane ko da yake mun ji labari muna fatan kuma ya zama amma wannan ba zai sa mu rufe idanu ba ba zai sa mu rufe idanu dan da abin da ne niyya daga nan wajen karatu za mu tafi wajen yaran ne amma mun ji labari kuma mu ba ba ba dan ni abin da nake ta kallo sai ina ganin kaman masu wannan abin ma shugaban kasan suke wa zagon ƙasa zagon ƙasa ake cewa ko kamar shugaban ƙasa suke wa zagon kasa dan kaman suna son su munanta shi kaman irin abin da wannan ministar ta rika yi wanda aka cire ta ministan mata din nan sai kai kaman suna so su munanta suran shi wajen al'umma da wajen duniya in ba haka ba a wace duniya aka taba irin wannan saboda Allah wannan baƙin baƙin hukunci kuma mu shi kenan ba mu da aiki kullun sai ƙarar da ƙarfinmu akan raunana raunan nan nan fa wallahi yana da wani mai ƙarfi a tare da shi yana da wani mai ƙarfi wanda ya ce ka ji tsoron addu'ansa babu shamaki tsakaninta da Allah kuma wannan raunan ya da hukunci kamar da kullum nake faɗi ba ya da alaƙa da wai addininsa mai addini ne mara addini ne musulmi ne ba musulmi ba ne matuƙan mazlumi an cuce shi ne to wallahi lamarinsa yana da haɗari ga inda ya kamata a je a ƙarar da ƙarfi an juyar da ƙarfin ana ƙoƙarin ƙarar da shi a mutanen da ba su da ba su la haula lahum wala quwwa ba su da kowane irin ƙarfi ko dabara yanzu wani irin ƙwaƙwalwa ne jami'in tsaro zai kama yara ƙanana irin waɗannan ya zo yana tuhuman su da abin da shi kan shi bai san ma'anansu abin ba su saboda Allah da annabi shi saboda Allah to wannan wannan ya nuna maka irin ƙasan saboda haka sai ka ga ashe abin da yake faruwa da mu ba abin mamaki ba ne mun cancanci abin ne mu muke jawo wa kanmu irin wannan fitinan da irin wannan bala'in da yake faruwa cikin al'umma da abin da irin wannan jami'an tsaron da irin waɗannan alƙalan suke yi a kama babban ɓarawo azzalumi kila a ce belin shi naira dubu ishirin ko dubu hamsin ko dubu ɗari ba iyaka an kama barayi yan fashin dajin nan an eh, bandits an yi belin su da dubu hamsin da dubu ɗari da dubu ɗari biyu an kama yara ƙanana da basu san abin da suke yi ba an ce wai belin su miliyan goma ko rubuta miliyan goma aka ce sai sun yi sannan za a yi belin su kila ba za su iya rubutawa ba sun su ko rubutawa a ce rubuta miliyan goma shine belinka bai sanya zai rubuta miliyan goma ba amma wai ka ce belinsa miliyan goma to gaskiya abin da nake bada shawara yan uwa cikin mu akwai lauyoyi Allah ya saka wa lauyoyin da suke tsaye akan wannan Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka ta maganar har duniya ta ji suma, Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma karmi bacci karmi kasa a gwiwa gaskiya abin da nayi niyya amma ka san irin wannan muna tsoron mai da abu siyasa muna tsoron mai da abu siyasa amma abin da nake niyya shine za mu magana da waɗanda suka kamata na farko dai an ce wai ma'aikata level 15 ne ake nema da na yi ƙoƙar na yi tunanin mu zo kawai mu tara su a je duk a belin su to kuma ba mu ba mu fasa ba za mu ji wannan ɗin ma in sai har sai haka ɗin sannan na biyu kuma yaran nan za mu sa yanzu a je a nemi lauyan nasu za mu san yadda za a samar da abin da za a riƙe rayuwansu har zuwa lokacin da za su fito kuma waɗanda suke ƙanana a cikinsu minus idan ba a sami wanda suka ɗauki nauyin karatunsu ba to mu za mu san yadda za mu yi mu ɗauki nauyin karatunsu har illa ma sha Allah har illa ma sha Allah ba dan muna da shi bane dan wanda ya wajaba su yi wajibinsu ba su yi bane don wanda ya kamata a ce sun yi basu yi ba ne Allah ubangiji ya taimake mu amma daga yanzu da kamar inda na ce niyyata daga nan mu tafi prison ɗin da suke amma ina ganin ba shine hanya mafi dacewa ba za mu nemi wasu su nemi lauyoyin da suke tsaye a kansu mu san bukatan da abin da za mu iya yi in Allah yadda ba zai gagare mu ba Allah ubangiji ya kyauta Allah ya gyara To, jama'a salamu alaikum rahmatullah. Ah, ina son dan yi tsokaci kaɗan akan wannan kes da ke faruwa na yaranmu na arewa da suke Abuja wato wanda ake musu ah, case ko kuma wanda ake arraignment ɗinsu a kotu ake trial akan wato terrorism da abinda shafi treason da treasonable felonies ma'ana wasu manya-manyan laifuffuka da suka shafi ta'addanci da kokarin hamɓarar da gwamnati da sauran manya-manyan laifuffuka da kuma wasu abubuwa da wato mu 'yan arewa muke wa kanmu da kanmu kokarin sace wa kanmu gwiwa kokarin wofantar da efforts din masu wasu wanda suke kokarin saka kokarinsa a cikin samar da mafita da kuma kokarin kushe kanmu da kanmu ba tun yanzu ba tun bayan an kama wannan yara ranar uku ga wata wato wurin goma ga wata na wallafa rubutu da turanci wanda an buga shi a manyan jaridun wannan ƙasa wanda a ciki muke magana a kan cewa gwamnatin tarayya da 'yan sanda idan da gaske suke yi to su hukunta manya-manyan 'yan ta'adda da muke da su wato kuma su gurfa da su a gaban kotu su kama su ba yara ƙanana ba wannan shine rubutun da na wallafa gashi nan wanda an buga shi ranar goma ga watan august da ake magana bayan buga wannan rubutu na tabbatar manyan arewa sun karanta shi ita cewa da turanci muka yi shi amma me yasa manyan arewa ba su fito sun yi abin da ya kamata ba sai yanzu me yasa sai yanzu muke ganin yan siyasa suna fitowa suna amfani da wannan damar suna cewa ga wani abu nan ya faru <clears throat> na yan arewa za su shiga ko wasu abubuwa irin wannan me yasa sai yanzu ake yin wannan abubuwa mun tashi kafa da kafa mun tafi Abuja yaran wasu daga cikin yan uwan wannan yara sun zo ofishi na na tashi daga Kano na tafi Abuja akan wannan case wanda kuɗin da za mu tafi na mota na Abuja kuna kamar haka ma yaran ba su iya kawo ba ba su iya kawo ba naira dubu hamsin suka kawo daga shi na ce su rike kuɗin su na tashi na tafi Abuja akan wannan case domin kokarin shigar da fundamental enforcement bayan mun ji muka tabbatar an yi abin da ake ransa remand proceedings an samu odar rike su kuma tun bayan wannan lokaci aka ce kuna cewa babu lauyoyin ado da suke wannan abubuwan Hamza Dantani Hamza Nuhu Dantani aboki na ne amini na ne kisa kisa na Abuja da dama shi yake min handling wasu kuma nashi da suke Kano ni nake mai handling shi yake yin wannan case kuma hatta ran Laraba nan ta wuce Laraba ana Alhamis Juma'a za a kai wannan yara kotu da ni da Hamza danta da muna headquarter yan sanda muna magana akan yadda zamu shiga wannan case mu tallafa wannan case tare abin da da mu Kano kamar misali ni da ni Kano ya zama cewa ban shiga wannan case ba ko kuma ba ga fuskata ba ba abu ne muke shi dare ko dan wani ba babu wanda ba mu ko sisi Hamza ɗanta ne da sa yake amfani wurin yin wannan abubuwa duk manyan arewa babu wanda zai ce mishi Hamza ga wani abu kai amfani da shi gurin biyan takardu ko gurin shigar da takardu a kotu ko wani abu ba wani babba arewa kwaya ɗaya da ce ga shi a taimaka da wani abu da muka yi zirya daga Kano zuwa Abuja na yi zirya daga Kano zuwa Abuja akalla su wurin uku babu wanda ya ce ga wani abu ku zo ku amfani da shi ya kamata mu je wannan kes ranar Juma'a jiya kenan da ni da Hamza na ce mishi Hamza ba zan iya zama akan wannan kes a Abuja ba zan dawo ran alhamis kano domin ina da wani abu ranar juma'a a kano jiya kenan na dawo kano jiya kuma bayan na dawo jiya hamza shi ya jagoranci wannan kes duka wanda lauyin da suka abu yan arewa ne of course an ga deji an ga sauran mutanenmu na kudu wannan ba shi yake nufin wani abu ba hamza shi komai da komai kuma in deji ya shiga sai menene deji ba dan uwan bane ba me yasa komai sai mu da shi siyasa me yasa da hankalinmu da energy da muke da shi yanzu ba za mu mai da shi gurin kira akan shugabanninmu sai abin da dace ba me yasa sai dai caccaka kanmu muke da kanmu tashi ne a na ga cewa ana ta kiran mu abba jiwa baka je ba waye bulama baka tuba ka je ba mun yi fashin baki na musamman akan wannan abu ni na je Abuja akalla su uku akan wannan kes na gaya muku kuma idan Hamza danta ne abu Hamza danta ne bai isa ba sai yan siyasa su riga ku ku zo ku ringa yin wani abu na cewa jama'a gwiwa yanzu an wa Hamza adalci akan wannan abu Hamza danta ne shi ya shiga wannan abu daga farko zuwa ƙarshe kuma jiya jiya ina Kano a nan gurin da ni da controller na kwastam akalla guda uku da sauran 'yan kasuwar jihar kano gabaki daya akan abin da ake yi na zalunci a jihar kano na zalunta 'yan kasuwa duk masu ɗebo kaya masu yin kaya na kariya masu siye-siyen kaya daga kudu su kawo shi arewa 'yan kasuwa ne wanda a cikin sa akwai yara a za ka ga kamfani ɗaya na ɗaukar mutum tamanin mutum ɗari aiki jami'an kwastam sun matsa musu mota daga ɗaya mota ɗaya daga daga Lagos Alaba zuwa Kaduna Zaria checkpoint zuwa Kano sai an kashe akalla naira dubu kusan ɗari biyar na cin hanci da ake bama customs wanda wannan mitin ɗin da zan yi da controller na Kano da controller na Jigawa da na Kaduna da wasu controllers na FOU shine abin da ya da mu Kano jiya na zo na yi mitin da sauran jagororin 'yan kasuwar jihar Kano domin samun musu da mafita da dama daga cikinsu sun kari wannan ba aikin gwamnati bane ba akwai wanda ba mu ko sisin sa a cikin wannan abu da muke yi ko duk abin da muke sai mun fito mun faɗa mun ce ga abu muke yi na ga mutane a cikin sadin mutane ce kamar masu hankali ne Aliyu Ahiru kana cewa wai mun tafi wai tafiyan matasa ba idan muna wani abu na arewa sai mun ga mutane mutum ake ko Allah ake yi ba kada ku yi tafiyan matasa in wani ne da san tafiyan matasa ta fito ta girgiza jama'a da yawa hankali suna ganin matasa sun fara wayewa ake amfani da wannan dama a nemi a ci mutuncin to kada ku yi kanku kuke yi wa da muka fito muka ce a yi wani abu na haɗa kai tsakanin mutanen arewa musamman samarin arewa kanmu muke kalla wannan kes ɗin ba kes bane ba na law kawai siyasa ce ta jawo wannan kes ɗin siyasa ce ta saka aka kama wannan yaran nan guda wurin 60 da an yi zanga-zanga a din Najeriya gaba da. amma me yasa sai na Kano aka kama siyasa ce ta sa aka kama yaran nan kuma siyasa ce maganin wannan a zuwan da ne Abuja nayi abin da ban taba yi ba na samu most daga cikin manya-manyan arewa wallahi tallahi na musu magana akan yaran nan tun ranar litinin ta wuce cewa ku saka baki a saki yaran mu na arewa da aka kama domin wannan kes din ba kotu zaka je ka ce eh, kai filing motion a ibeli. beli treason ake ake ake zargin yaran nan fa da shi ba treason fa shine kifar da gwamnati a ka'idar wannan laifin na treason yaro karami ba zai iya yin sa ba sunan shi red collar crime laifi ne wanda ko a 'yan ƙasa sai manyan jajayen wuya suke da dama suke da karfin yin treason domin treason wato laifi ne na kifar da gwamnati wa'annan yaran da gasu nan shekarar su sha biyu sha uku sha kaza sha biyar su ne a ciki za su je su kifar da gwamnati wa'annan yaran ya su kifar da gwamnatin Najeriya so laifi ne wanda yaran ba masu da damar yin sa sunan shi red collar crime laifi ne na jajayen wuya su suke iya yin sa kamar white collar crimes ne laifi na corruption da wasu abubuwa na sata mai yawa yanzu a zo a ce maka ka sata aiko ya san haramci amma a ce ma ka je ka saci biliyan guda zaka iya ina ma ka ganta so akwai laifukan da ba za ka ma iya yin su ba na fito na yi rubutu na faɗi cewa wannan laifin shugabannin arewa su fito su abin da ya kamata domin a samar da mafita ta siyasa ma yaran nan kamar yadda na faɗa laifi ne wanda siyasa ta sa aka kama yaran nan tun farko mun sani kuma yanzu 'yan siyasan mu sun gaza kuma wato lauyoyinmu sun taso suna abin da ya kamata mun yi kira ba ansa ba mun yi rubutu mun yi wallafe wallafe kamar yadda ke nunawa gashi tun ran goma ga wata ne rubutu na ce charge uh, bad governance not ordinary protested protesters with treason gashi nan me yasa a lokacin shugabanninmu ba su ji ba sai yanzu me yasa ba a ji ba sai yanzu mu yanzu ya kwata ce mu ne shugabannin arewa ya kwata ce mu muke yin kira yanzu ina manyan mu ina iyayen mu da suka haife mu wanda su kullun suke amfana da, da, abubuwan da, da, wato suke su sata kudin kasa ma za a ci kenan ko na kuma haka ba wanda ba mu ko sisi mu ba shugabannin kowa bane ba duk abin da muke yi muna yi ne kawai domin taimakawa kuma na faɗa cewa wannan kes raba shi muka yi amma na gode wa Allah da ake zaton cewa me yasa ba a gani ba ba a gani ba domin jiya ina Kano ah, da 'yan kasuwar jihar Kano muna wakiltar su domin mun kai karar wato customs na jihar wato na kasa gabaki ɗaya domin suna cutar 'yan arewa arewa mun koma kamar mu ba wato a 'yan najeriya bane ba idan ka ɗauki mota daga nan za ka kai ta kudu ba wanda zai dame ka da custom amma in ka je ka siyo kaya daga kudu za ka kawo su arewa kullum abin da ake yi kenan kowace tirela akalla ana kashe naira kusan dubu ɗari biyar kafin ta debo kaya daga kudu ta kawo su arewa akan wannan muka je muka kai kara gurin controller general kuma kwana biyu bayan wannan aka saka mitin ranar juma'a jiya kenan muka yi mitin da duk yan kasuwar jihar kano akan wannan wannan ba aikin gwamnati bane ba akwai wanda ba mu kwandala a cikin wannan abubuwan hamza dantani da ya je abubuwan da ya je biya kuɗi ya kaza kaza kwandala akwai wanda ya bashi to amma a hakan ma ci ake yi wai wai ba ga lauyan arewa ba ba ga yan arewa ba kuma yanzu haka akwai gashi nan eh, concerned northern lawyers da sauran wato eh, lauyoyi suna suna kokarin mayar da za a kamar abubuwan sai an fito an gaya jama'a kuma kai da kake cewa ba ai ba kai me kai ka dauki kwandala ka ce lauyoyin nan masu wani abubuwan gashi ka dauki kwandala ka je ka ce eh, iyayen yaran nan ga wani abu ku wani abu da shi kowa akwai taimakon da zai ibada ba amma kowa jan bakin sa yayi shiru sai da abin ya zama wani social media trend ko idan an dauki abin sannan kowa yake tsoma bakin sa wai ba a ji magana ta ba a ji magana ta ba ba komai sai mutun ya fito yayi magana ba ba komai sai mutun ya fito yayi magana ba su kuma 'yan siyasa masu jin haushin tafiyan matasa suna cewa a yi tafiyan matasa ba su yi komai ba to kakka shiga tafiyan matasa ka yi tafiyan matasa ka je kai duk wani abin da za ka je kai duk wanda zai abin da zai je wanda ya je abin da zai a wannan kasar ai an ce jiki magayi me muke nema mu haɗa kayan mu da wani na je abuja wato abuja za a yi za a inauguration na ministan nan namu na fage wanda mutumi na ne na ce zan mishi eh, eh, murnar zama minista dai domin kwana kaɗan kafin a mishi ministan dan an rasuwa ya zo ya zo mun gaisuwa awon shi wurin takwas honorable Yusuf Abdullahi Ata a gida so da aka da aka mishi ministan ce baran je mishi baran je mishi eh, Allah alkhairi a wannan gurin ne amfani da wannan dama na samu manyan arewa wanda na gansa a gurin na musu magana dan APC ne ni dan PDP ne ni dan wata jami'a ne ni da aka ce a zo a tafiyan matasa ba da fahimta muka yi cewa wato political solution muke bukata wannan kes din abin da ya fi sauki shine ba mutane wai su zo su je a je kota ayi ta kaza kaza ba shi bane ba wanda suke lauyoyi Allah ya saka masa alkhairi Hamza tani Allah ya saka masa alkhairi Deji da sauran jama'a duka abin da kuka yayi amma abin da ya fi kuma muhimmanci shine a gaya wa manyan arewa ku tashi ku kira shugaban kasa ku tashi ku kirawo babban attorney general babban lawyer kasa ya je ya shiga da nole a janye wannan kes daga kan yaran nan shikenan kuwa zai huta amma a ka'idar treason idan aka ce mutum ana zargin ka da treason wato kokarin kifar da gwamnatin Najeriya ko beli ba a bada a wannan kesan yawanci it's not ordinarily bailable shi kashe nan bilin da aka bada jiya alfarma ce discretion ne domin abin da aka ce aka saka aka aka lankaya wa yaran an lankaya shi ta yadda abin ba zai yiwu ba na tashi na je Abuja zan shiga da case na fundamental enforcement na tara an yi arraignment ba zai yiwu ba idan aka yi arraignment dole sai ka jira ranar da za a yi arraignment domin ka zo kai abin da za ka yi amma mutane 'yan siyasa da kuma karnukan siyasa wanda ba su da aiki sai kare eh, dattin 'yan siyasa sun fito suna zagin mutane akan abin da ba su san me mutane suka yi akan wannan abubuwan ba komai sai mun fito mun yi magana duk rayuwar mu a fili social media muke muke yin ta wannan ba adalci bane ba are wannan ba mu kadai ne a cikin ta ba kowa da kowa ne a cikin are wannan idan mun ci mu zo mu hada kai gani fahimta maka ba za mu yi abin da mun mu kadai ba ba za mu iya mu mu kadai ba a zo a hada kai a abin da shine mafitan mu a wannan ƙasar kuma mafitan mu a kotunan Najeriya me ba a yi kwanan da muka fito muka muka yi magana akan alƙalai lauya ne ni kotu nake zuwa shine hanyar neman abinci na amma last Wednesday da aka yi eh, last Sunday a fashin baki na fito na faɗi matsalolin kotu da alƙalai ma masu cin hanci duka wannan muna yi domin mu gyara ƙasar domin mun fahimci cewa ba abu ne wanda ni da kai zamu iya gyarawa ba sai an haɗa kai ga baki daya wannan shine abin da ya sa a zaben da aka yi a jihar Kano na fito na zaɓa abba gida gida domin wato wani abu da aka yi a lokacin mulkin Ganduje a Kano wanda ba mai daɗi bane ba muka fahimci cewa ba za mu je mu ƙada rayuwar mu a zuwa kotu ba gara mu zo mu wato mu samu da shugabanci mai adalci wanda zai abubuwan da zai yi duk da su ma gwamnatin ga sunan su ma sun suna abubuwan da suke wanda ba shi kenan ba so magana ce ake yi ta a haɗa kai ko dan wace jam'iyya ce kai idan ba a yi ba ka faɗa wannan shine magana da ake yi amma magana a zo a ringa shiga cin haƙƙin mutane wanda suke ƙoƙarin da suke yi wannan ba daidai bane mu za mu iya jurewa su wanda suka jiya gashi nan wato hafosin shi Hamza ɗanta na aka yi zo yi wani clarification wanda baya buƙatar yi wannan ya je kotu ya biya kuɗin motion ya yi filing motion ya je ya tsawo yaran nan ya kashe da abubuwan da zai yi kuma kun zo kuna cewa ba lauyan arewa bane ba to ordinarily in ba na arewa bane ba ba wanda ba bane ba dan ni na sha tsayawa yan kudu kuma yan kudu sun sha tsayawa yan arewa ba wani abu a ciki a ka'ida ba wani abu bane ba amma sai kuma da duk wani abu da yake na siyasa ba siya wato duk abin da yake ba na siyasa ba sai amma da shi siyasa ina baku ku shawara da wannan wato karnukancin da ake yi na siyasa da kokarin mai da fari baki da baki fari ta ta kowane karfi da kokarin amfani da social media trends jama'a suna cikin kangi suna cikin wahala ana kara musu da wannan abin gara mu zo da karfi da karfi da karfi mu yi abin da ya dace finally like i was saying wannan case wato kes ne wanda Nuhu Hamza ɗanta ne yake yi kuma da ni da shi muke yin wannan kes na taho Kano ne domin wato kes eh, da ne attendant na custom jiya. wanda shi ma is equally important kes ne wanda ya saka ƴan kasuwar jihar Kano da dama suka karye sakamakon zalunci da customs ke musu mun je Abuja mun kai wannan kes kuma an saka controller na jihohi uku suka zauna kan wannan kes jiya wanda shi ma da babbar ci gaba ne ga jihar Kano amma ba so nake kowa ya gode min ba shi sa ma ban faɗa kowa wannan abin jiya ba amma dai idan ba ku san abu ku dinga yin bakin ku dan Allah kuma idan ka san kai baka bada wani contribution ba ko wani cigaba ba to kawai mutum yayi hakuri mutum yayi hakuri salamu alaikum